kuma duk inda ka kai da adawa da hassada abin da wane ya yi mai kyau ba za ka iya goge shi ba yana nan duk inda ka kai da ƙiyayya to sai dai ka kyale shi sai dai kai ka ce ba ka san abin amma mutane sun san abu mai kyau Insha Allah daga ƙarshe gani yadda ake ganin Kano a matsayin jigo a siyasar arewacin Najeriya kuma mutane na zaman ɗaɗɗar cewa idan aka samu yamutsi a Kano zai shafi dukkan jihohin arewa musamman arewa maso yamma wani kira za ka yi wa magoya bayan jam'iyyar APC da kuma dukkan al'ummar jihar Kano akan cewa a zauna lafiya duk da irin sakamakon da za a iya samu nan gaba baya ga wanda aka riga aka gani yanzu. to alhamdulillah dama mu mun kira mutane wato magoya baya na jam'iyyar apc mun gaya musu sannan kuma mutane na gari ma wanda ba jam'iyya suke ba amma ma masu ruwa da tsaki ne a harkar gudanar ko kuma a harkar jihar mun sanar da cewa duk in dai muka yadda cewa allah shi yake yi muka bar masa to ba za a samu wani tashin hankali ba kuma za a sami arziki za a samu zaman lafiya yanzu ba gashi ba an faɗa an ce mu ne muka samu nasara a kotu ko mutanenmu an zauna lafiya banda an yi addu'o'i an yi abubuwan alkhairi ko babu wanda aka zaga babu ko zagi ba yi ba muna da rahoto kuma mun yi addu'a mun gaya wa Allah cewa duk wanda zai kawo mana wata fitina Allah ya mana maganinsa ba sai muna takara ba ni dan Kano ne kuma Allah zai karba addu'ar mu cewa duk wanda zai kawo nan fitina ko kuma wani wanda ya je ya magana ko kuma ya je ya buya. a bayan idan mutane ya haifar da fituna Allah yana ganin sa in ka buya kayi wannan wannan ka buya kayi in ma ya baka istidiraji ne sai Allah ya barka kai ta yi amma ranar da zai kama ka tun a duniya Allah zai zai tona asirin wanda ya yi irin wannan saboda haka tarbiyya ta 'ya'yanmu da maganar zaman lafiya shine abin da yake dorar da arzikinmu a jihar Kano